Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkan ku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Ghana na Nana Akufo Ado da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya yayin da ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a ranar Litinin mai zuwa. Sannan za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta ce tana kara jan ɗamara wajen yaƙi da 'yan bindiga a ƙasar. bayan nan kuma ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran kasar Rasha ta kaddamar da shirin fara bada rigakafi. kananan asibitoci saba'in a birnin Moscow ne suka fara yi wa jama'a allurar rigakafin Sputnik V a yau Asabar a cewar kwamitin yaƙi da cutar coronavirus na birnin. An samar wa jami'an kiwon lafiya da masu aiki a makarantu da jami'an harkokin al'umma rigakafan saboda suna tattare da babban hadarin kamuwa da cutar coronavirus. Amma banda waɗanda suka zarta shekara 60 cikin waɗanda za su samu rigakafin a cewar rahotannin kafafen yada labarai. allurar rigakafin ta rasha kashi biyu ce bayan sati uku aka shirya bada allurar ta biyan bayan an yi ta farko dubban mutane ne suka yi rajistar karɓar rigakafin ko da yake nan take dai ba a san yawan rigakafin da aka sarrafa ba ma'aikatar tsaron pentagon ta amurka ta faɗa a jiya juma'a cewa za ta janye yawancin dakaran amurka daga Somalia, bisa umarnin shugaba donald trump da ke ci gaba da ƙoƙarin rage shiga harkokin yaƙi da ta'addanci da amurka ke yi a ƙasashen ƙetare bayan zaben ƙasar da aka yi ba tare da bada cikakken bayani ba ma'aikatar ta pentagon ta faɗa a wata 'yar takaitacciyar sanarwa cewa za a kwashe galiban dakarun amurka da kaddarori a somaliya zuwa farkon shekarar 2021 akwai kimanin sojoji 700 a ƙasar da ke gabashin afirka waɗanda ke ba da horo da shawarwari ga sojojin somaliya a ci gaba da faɗan da suke yi da ƙungiyar masu tsauran ra'ayi ta alshabab mai alaƙa da alƙa'ida A kwanan nan, Trump ya ba da umarnin a rage yawan dakaran Amurka da ke Afghanistan da Iraq, kuma yana sa ran janya wasu ko ma dukkan dakaran kasar da ke Somalia. Janar Mark Miley, shugaban haɗakar manyan hafsoshin ƙasashen, ya faɗa a ranar Laraba cewa har yanzu ana kan yin muhawara game da makomar yawan sojojin Amurka a Somalia. Matakin janye dakaran na Amurka daga Somalia da shugaba Donald Trump ya ɗauka yayin da kwanakinsa a matsayin shugaban ƙasa suka kusan ƙarewa ya janyo ɓacin rai sosai daga 'yan Somalia waɗanda a yau Asabar suka roƙi shugaba mai jiran gado ya sauya matakin. Dole ne gwamnatin Trump ta fara karɓar sabbin takardun neman kariyar shirin daka a cewar wani alƙalin kotun tarayya. Alƙalin Amurka na gunduma Nicholas Garofis ya gano cewa Wata takardar umarni da makaddashin sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Chad Wolf ya fadda a watan Yuli ba bisa doka aka fadda ta ba. Umarnin ya dakatar da karbar sabbin takardar neman kariyar daka, shirin da ke kare yara baƙi kada a mai da su ƙasashensu na asali. Umarnin ya kuma rage tsawon lokacin da za a iya sabunta takardar daga shekara biyu zuwa ɗaya. Hukuncin da aka yanke a jiya Juma'a ya biyo bayan wani da Nicholas ya yanke a watan Nuwamban da ya gabata. wanda ya gano cewa ba a tabbatar da mukamin wolf ba a hukumace nicholas day babban alkali ne a kotun amurka ta gunduma da ke gabashin new york alkalin ya kuma ce gwamnatin trump na da nan da kwana uku ta da sanarwar cewa yanzu ana karɓar sabbin takardun daka ya kuma ba gwamnatin wata ɗaya ta ba da rahoto akan halin da shirin yake ciki. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ghana na na Akufo Ado da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC John Dramani Hamama sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya yayin da ƙasar ke shirin kada ƙuri'a ranar Litinin mai zuwa. Yarjejeniyar zaman lafiyar ita ce tabbatar da manyan jam'iyyun siyasa biyu na NPP da NDC sadaukar da kai ga zaman lafiya da kuma yarda da sakamakon zaben. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani. Waɗanda suka shaidi bikin rattaba hannun sun hada da babban alkali Enimi Buwa, tsohuwar shugaban ƙasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf, wakilai daga Majalisar Zaman Lafiyar ƙasar Ghana da Daraktan Zartarwan IDEG Emmanuel Akuti da babban limamin ƙasa Sheikh Dr. Usman Nokusha rubutu. Shugaba Akufa Ado ya nana ta matsayin jam'iyyar NPP bisa tabbatar da zaben zama lafiya. We believe in election, we have always done. we the NPP can safely claim without any fear of contradiction Mun yi imani cikin zaɓe kamar yadda muka saba, mu a MPP za mu iya takama ba tare da shakku ba cewar duk wani ci gaba da ɗaukaka da aka samu a tsarin zaɓen mu daga gare mu ne. Mun yi imani da tsarin zaɓe na gaskiya da adalci wadda mutane za su yi imani a kai. Kamar dai yadda na faɗi mun yi imani cikin jefa ƙuri'a kuma na yi farin ciki cewa na bayyana matsayina za mu yadda da zaɓen al'umman ghana ga baki ɗaya burinmu shine zama lafiya da haɗin kan ƙasar. Shi kuwa ɗan takarar jam'iyyar NDC John Dramani Mahammai cewa ya yi akwai buƙatar cibiyoyi su yi aiki ba tare da son rai ba don zaɓen zama lafiya. As we end our campaigns tomorrow and prepare to vote on Monday, I pledge to ensure peace and preserve the stability of our dear nation Ghana. Election. A yayin da muke kammala gangamin siyasa gobe, mu yi zaɓe a ranar Litinin. Ina yin alkawari na tabbatar da zama lafiya tare da tabbatar da walwalan kasar mu Ghana. Shi zaɓe kiɗayar jama'a ne bayan kan kawunansu ba, don haka za mu yi aiki don tabbatar da zaɓen zama lafiya ina kira ga hukumomin tsaro da sauran ejensosi da duk sauran shugabanni su tabbatar da bin doka da umarni. addu'a na ne cewa duk tsoro da muke ji kasar ghana za ta wa maraɗa kunya ta ci gaba da zama majagaban demokaradiyya a afirka tsohuwar shugaban kasar liberia ellen johnson sirleaf ta jinjina wa shugabannin guda biyu game da yadda sun ka nuna aniyarsu na tabbatar da ɗorewar mutuncin kasar ghana a matsayin jagorar zaman lafiya a Afirka. I'm honored to have been chosen by the President ina jin an karrama ni da zaɓin da shugaban kwamishin ecowas ya yi min in jagoranci wannan tawagar kungiyar ecowas wacce za ta lura da zaɓen ƙasar ghana na karɓi wannan aiki da babban aniya don tabbatar da cewar mun sa ido da tsayawa bisa iko da aka bamu don haka duk abin da za mu yi za mu yi shi ne bisa hanya aniya mutunci da gaskiya kuma muna sa ran zai taimaka wurin domin ci gaban ghana a halin dai yanzu cibiyar mulkin demokuraɗiyya aidaga takaici ta ce ra'ayin ware shugabannin ndc da npp akan yarjejeniyar zaman lafiyar bana saboda su ne jam'iyyu biyu rakin da ke kawo mana fitina yayin zaɓe a ƙasar nan allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas. To yayin da biyo bayan nuna damuwa bisa aikace-aikacen 'yan bindiga da al'ummar jihar Katsina ke yi, rundunar sojojin Najeriya ta ce tana ƙara jan ɗamara wajen yaƙi da 'yan bindigar. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoton. sunana honorable abdulhadi abdullahi kankara ina magana ne akan abubuwan da suke faruwa a yankunanmu na faskari sabuwa da kankara wani constituency ne na federal gamma wanda kuma ya zama wani volatile area wanda kowa tsoron kowa yake ji wasu ma ba su iya zuwa wasu wuraren da ma rana ya kamata gwamnati ta something has to be done gwamnati ta tashi tsaye ta kirawo relevant stakeholders da jami'an tsaron nan na soji a zauna a lalubo a samo wani solution a samo wata mafita wadda za a samu a zauna lafiya tsohon shugaban karamar hukumar kankara da ke jihar katsina kenan ke kokawa dangane da matsalar tsaro a jihar tasu amma rundunar sojojin najeriya ta bayyana cewar a wannan lokaci fa tana kara jan damara. Kanar Aminu Ilyasu shine jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen rundunar. A tsakanin wannan lokaci, Dakaru sun tsananta farmaki kan miyagu ta hanyar kakkaɓe su da fatattakar su daga maɓoya gudanar da kwanton bauna kan miyagu tare da cafke wasu masu basu bayanai da kuma wasu dabarun soja daban-daban domin kare al'ummar wannan yanki. Babu shakka wannan atasaya da sojojin ke gudanarwa sun kai ga cimma dimbin nasarori

kamar hallaka wasu daga cikin gagararrun 'yan bindiga daɗi kwato miyagun makamai ragargaza maɓoyar miyagu kame masu baiwa miyagu tallafi da kuma mafi muhimmanci ko kubutar da mutane da ake garkuwa da su. kanar iliyasu ya zayyana kaɗan daga cikin irin fafatawar da suka yi a baya-bayan nan. zaratan dakarun operation sahel sanity sun kaddamar da samame kan maɓoyar 'yan bindiga daɗi da aka gano a ƙauyukan mararrabar ƙawaye da gobirawa a cikin ƙaramar hukumar safa rana ta jihar katsina inda dakarun suka ragarza maɓoyin nasu bayan yin nasarar hallaka shida daga cikin 'yan bindiga dadin haka kuma dakarun sun kwato bindigu guda hudu kirar ak-47 gami da bindigu guda uku kirar gida da babura guda biyu sojojin dai na ci gaba da dakushe aman miyagun a wani bangare sojojin operation sahel sanci da ke kula da shi ya faskari sun damke mutane biyu masu suna lawan madaki da hassan ali a ƙauyen gobirawa da ke cikin karamar kowa faskari ta jihar katsina waɗanda bayanai suka nuna cewa suna baiwa 'yan bindiga daɗi bayanan sirri domin neman ƙarin bayani dangane da kalaman na sojoji na tuntuɓi kwamarar kabir shehu yan ɗaki da ke zama jagoran wata cibiya da ke sa ido tare da tattara bayanai dangane da rigingimun da ke faruwa a jihar ta katsina wannan soji sa bakin ƙwararsu suna kuma kamantawa kullum tsaye suke ko aikin da muke na bin diddikin aikin da abin ke gaskiya za mu yi wa sojin najeriya a wannan yanki da suke ciki domin a kullum ƙwararri suke suka cewa sun yi abin da suke iya matsayin su na jami'an tsaro to sai dai wannan bai hana kuma ana sa matsaloli a wasu bangarori ba to wannan kuma bai hana sojin najeriya daga bangaren su ba su ƙoƙarin kamo wasu yan ta'adda tare da kwato wasu daga cikin mutane da aka garkuwa da su wannan kokari gaskiya kullum sojin najeriya suna yin shi sai dai kuma su ma ta'adda daga bangaren su su ma karo kada su ga abin da suke iyawa. Hassan mai na kai muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To Madalla, a gaida Hassan Maina kaina. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin malam mai nasara nasarawa funtuwa. mai son sanin yadda ake naɗin sabon sarki a ƙasar hausa da kuma masarautun da suka fi girma a najeriya to idan mai tambayar malam mai nasara nasara funtuwa na saurare an dace wakilin muryar amurka a shiryar sokoto muhammadu nasir ya samu masanin tarihi kuma mafi daɗewa cikin daraktocin cibiyar tarihi da al'adu ta waziri Junaidu, kuma tsohon babban sakataren sashen ma'aikata wanda yanzu ke majalisar dokokin jihar sokoto alhaji bello idris wanda muhammadu nasir ya fara da sa kamar haka mun samu tambaya daga mai nasara nasarawa puntuwa wanda yake tambaya yana son ya san koya ake naɗin sabon sarki a ƙasar hausa to da farko dai aka ce naɗi na sarki to ana nufin babban sarki kenan to a wannan za mu ce a ƙasar hausa tun kamin zuwa da shi usmanu dan fodiyo akwai sarakuna manya-manyan sarakuna kuma su wayannan sarakunan a duk lokacin da wannan gado na sarauta ko kuma in ce karaga ta sarauta ta kwadi to akwai yadda ake yi ana ɗauko ainihin kansuloli ko kuma in ce masu ba da shawara ko kuma in ce sarakunan karaga ga wannan masarautar su ne ake sawa su zaɓi sarki idan suka zaɓi sarki za a kira jama'a za a duba cancanta shi da ɗiyaucin shi da yadda ya gadi sarautan da kuma ainihin menene muhimmanci ne ga jama'a da yadda yake zamne tare da jama'a da yadda yake ba da tashi gudunmuwa ga rayuwar jama'a to duka wayannan akan yi la'akari da su a ɗauko 'yan sarki gaba ɗayansu a kawo gaban jama'a su wayannan wayanda ke zaben sarki su zaɓi sarki sannan kuma a naɗa shi to lokacin da turawa suka zo sun kawo 'yan canje-canje kamar yadda an ka saba um, lokacin ya bambanta daga wuri zuwa wuri misali ko kuma in ce sarakunan karaga a sakkwato sun bambanta da sarakunan karaga a kano sun bambanta da sarakunan karaga a zazzau ko katsina ko abin da ya kama da haka nan to amma dai gaba su lokacin da ainihin su tura suka zo suka karbi ƙasar hausa sukan shimfiɗa mulkin su to sun yi tsari irin na kamar wanda sun ka gado wanda ko kuma wanda ake tafi da shi tun farko amma da 'yan canje-canje alal misali idan 'yan sarakunan karaga suka zaɓi sarki suka fidda cikin watakila 'yan sarakuna da yawa in sun kai su 100 ko sun kai su 50 ko sun kai su 20 idan sun ka hidda guda ko kuma za su iya hidda guda uku ko guda hudu ko abin da ya kama da haka nan za su gabatar ma gwamna ga wannan lokacin tun da tura sun karbi ƙasa kaga akwai gwamna to shi gwamna shine wakilin sarauniya shi kuma shi zai je ya zauna tare da mashawartansa wato waɗanda ke ba da shawara ga wannan lokacin ga gwamnati domin shi hidda mutum guda daga cikinsu. To kamar su sarakunan karaga ɗin su ne ke zaɓen sarkin naɗa su ake kowa ka kasancewa. Eh su sarakunan karaga daman su sarakuna ne suna nan. A wa'yansu daga cikinsu kamar za a ce waziri magajin gari magajin rafi za a ce baraden wamako arɗin Gyadi eh, sarkin adana ɗunɗaye sa'in kirgur ga sunan dai kamar sakkwato akwai goma sha ɗaya waɗanda suke su ne sarakunan karaga. idan sarautar sarki musulmi ta zama akwai bukata a yi ta to su ne za su zauna su zaɓi ɗiyan sarki kamar guda uku su tura ma gwamnati ita kuma gwamnati can za ta zauna tare da jibin la'akari da cikin wa'annan wayanda an ka tura mata wane ne ya fi cancanta a naɗa to sai a zaɓi ɗaya a naɗa shi kuma daga sakkwato ɗin ya bambanta kamar yadda na ce da yadda kano ke yi ko kuma da yanda katsina ke yi ko kuma da yanda zazzau ke yi haka dai ne abin yake kitabe eh, amma ala kulli halin akwai masu zaben sarki tun kamin sarauta ta zama vacant akwai waɗannan waɗanda ke zaben sarki ko su kansu kuma sarakuna ne wa'ansu kuma uwayen ƙasa ne wa'yansu suna da sarautunsu daban-daban to wannan ya bambanta daga wuri zuwa wuri to su kan sarakunan karaga da za su zaɓi sabon sarki shin dole sai daga cikin iyalin sarkin da Allah ya mace kawo kuwa a duka waɗanda a zuri a sarki ko ina suna iya lalabawa su sahu waɗanda suka cancanta eh to mafi yawa wanda ya gadi sarauta shi aka ba sarauta ba a fai ɗauko wanda bai gadi sarauta ba ko kuma wanda bai da alaƙa da ita a yi mai sarauta ba a fai samun hakanan ba domin gudun rikitan da kan iya faru amma su ɗiyan sarakuna suke da gado kuma gaba ɗaya nan ƙasa hausa dai abin da mun kai sani ko kuma abin da ya yi zama mu shahuri gare mu shine waɗanda sun gadi sarauta ta jini biyan sarkin ko jikokin shi ko yannin shi ko kannin shi ko yannin uba ne ko kannin uba ne abinda dai ya gama da alaka ta jini ita ce mu mashahuriyar abinda an kafi aiki da shi to sai tambayar sa ta biyu ce wani sarautu yana nuna kila waɗanne sarautu ne mafi girma a najeriya eh to idan aka ce najeriya kaga kamin a zama najeriya akwai sarakuna watakila yana nufin kamar nan ƙasa hausa akwai daraja-daraja da an ka ba sarautu to tun dai lokacin da mujaddadi shi usmanu dan fodiyo ya shimfiɗa jihadi a ƙasar hausa aka kori ainihin su haɗe daga sarauta aka kafa daular usmaniya to sarkin musulmi shine mai daraja ta farko duk sauran sarki ƙarƙashin sarkin musulmi yake na farko dai daga sarkin musulmi sai sarkin gwandu sannan sarkin kano bauchi ga sunan dai haka suka tafi hasarorin sarakuna waɗanda aka baiwa tuta to lokacin da tura suka zo suka fahimci cewa e eh, sakkwato daula ce ma kekiya sannan kuma akwai muramushin kaman sarauta ta borno to saboda haka sai aka baiwa sarkin musulmi ya zama shine na farko mai bi mishi shine sarkin borno mai bi mishi shine sarkin gwandu mai bi mishi shine sarkin kano sannan sauran sarakuna biyan biyan biyan biyan har waɗanda aka baiwa tuta suka shigo har ma waɗanda ba a baiwa tuta ba akwai ma waɗanda lokacin da turawan suka zo suka kirkiro da irin masarautu irin kamar a ce sarautun irin mina a ce zuru irin sarautu a ce na jos to kaga ire irin wa'annan sarautu su tura suka kirkiro waannan masarautar domin su samu daman yin mulkin su ba tare da sun samu matsaloli ba to suka ba su kuma matsayi wa'yansu daga cikin su wa'yannan sarautun har yanzu ma an ba su masu daraja ta ɗaya amma dai a halin da muke ciki yanzu ko da harkar turawa ko ba harkar turawa yanzu abin da ake ciki shine sarkin musulmi dai shine na farko sannan mai bi mishi sarkin borno ko kuma in ce shehun borno sannan mai bi mishi sarkin gwandu sannan mai bi mishi sarkin kano sannan haka dai aka ci gaba da tafiya har sauran sarakuna waɗanda aka baiwa tuta biyan biyan biyan har idan suka kare sannan a ɗauko waɗanda kuma ba a ba tuta ba. Eh. to dai mai tambaya ya ambaci najeriya dole za a kila cewa bayan zuwan tura ya magana amma a can kamin zuwan tura kamar na akwai kila dolar gobir akwai daura idan aka magana su su za a ce a babba. Eh to kamin kamin zuwan mujaddadi shehu usman dan fodiyo kaga ƙasa hausa gaba ɗaya ba ta da wani takamaimin tsari na biyayya ga wata masarauta da wata masarauta don kamin zo mu je da usman dan fudu idan ka duba za ka ga cewa kano tana hada da katsina ko katsina tana hada da gobir ko gobir tana hada da zazzau da dai sauran yan uwa duka wato ƙasa hausa ko wani basarake yana yaƙi da ɗan uwa ne basarake domin hada da ƙasa da kuma kamar ka san ga wani lokacin tattalin arziki ya danganta ga ƙasa da haraji da kuma yawan ƙasa to za ka isko cewa shi dan hudu lokacin da ya zo ya isko wannan lokacin da an ka kawo daular usmaniya ne kawai an ka samu dukkan waɗanda sarakuna na hausa da waɗanda an ka ci da yaƙi da ma waɗanda ba a ci da yaƙi ba suka zo ƙarƙashin tuta guda ƙarƙashin tutar mujaddadi shehu usmanu dan fodiyo to wannan ba za ka iya keɓe cewa kano ta hi katsina ba ko katsina ta hi zazzau ba saboda mi saboda a wannan lokacin suna yaƙe yaƙe da juna sannan kuma uh, gobir misali tana yaƙin zanhara zanhara tana yaƙin nufe ga sunan dai haka suke babu akwai akwai yaƙe yaƙe tsakanin su saboda haka babu tuta guda wadda ta haɗa kan wuri guda sai lokacin zuwan mujaddiji shehu usmanu dan fodiyo to da yake har yanzu dai ga tambaya bangare na biyu da yake ya maganar najeriya a ga najeriya ba ta tsayu gehen hausa ɗaya ba ko kuma arewa akwai yan uwanmu na bangaren kudu ban sani ba tambaya ce ko yana nuhin gaba ɗaya hasu ya ka magana yan an ce hasu gaba to ana iya cewa ga mutum guda wanda abba cikin sarakuna e to ba za a iya haɗi ba don akwai manya-manyan dauloli waɗanda aka yi kamin zuwan turawa a nan arewacin najeriya kuma in ce ƙasar hausa akwai daular usmanu wato shine sarkin musulmi a gefen yarbawa kowa ya san akwai alafin of oyo akwai oni of ife waɗanda su ne manya-manyan sarakunan da tura sun ka isko a ƙasar yarbawa sannan mafi yawa a ƙasar inyamurai ba sarautu gare su ba manya-manya a'a sarautu gare su abin da ake ce ma jinsi na clan kaman ƙananan ruggage ko kuma in ce ƙananan sarautu waɗanda suke kamar yadda na ce lokacin da tura suka zo sun ƙirƙiro da manya-manyan sarautu kaman ƙananan kananan kabilu su game su wuri guda su yi musu sarki guda to wannan ya shafi ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda an ka yi can sannan kuma idan za ka iya haɗa su da nan arewacin najeriya za ka ga cewa a arewacin najeriya ga waɗanda an manya sannan a wa'ancan kudan gehen yarba ga waɗanda an manya gehen inyamure ma sun kirkiro da wa'annan sarautun kamar irin a ce obi of na onitsha ga sunan dai da yawa daga cikinsu ba kabila guda ba ce kabilu ne da yawa waɗanda tura sun ka haɗe wuri guda sun ka yi masarauta guda. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin masanin tarihi Alhaji Bello Idris da wakilin muryar Amurka a shiyar Sokoto Muhammadu Nasir sai kuma injiniyan mu na yanzu Haile Haile. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. To Madalla yanzu kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice. manajan kungiyar chelsea ta kasar ingila frank lampard ya nuna sha'awarsa na sayin dan wasan arsenal thomas partey inda aka bude kasuwar musayar 'yan wasa a lokacin rani chelsea dai bata riga ta yi wani yunkuri na sayin mataimakin kaftin ghana black stars din ba har ya fice daga atletico madrid ya koma arsenal da wasansa a cikin oktoba Fatih ya nuna cikakken kwarewa musamman a wasan da Arsenal ta yi da Manchester United inda ta yi nasara a kanta da ci ɗaya mai ban haushi. Amma dan wasan ya samu rauni a daidai wannan lokacin. Akwai yiwuwar Chelsea za ta fuskanci matsin lamba ta biya kuɗin kuɗaɗe ta siyo ɗan wasa Declan Rice tunda yake bata samu damar sayin Fati ba. Shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Amadu Pinnick ya zargi Kano Pillars da Rivers United da rashin kokari da yayin da suke shirin wasa na biyu a wasan sharan fage na neman gurbin shiga kasan kofin CAF Confederation a ƙarshen wannan mako. Plus ta sha kashi da ci uku da ɗaya a hannun ASC Jaraf ta ƙasar Senegal bayan ta zara kwallo da farkon wasan yayin da Rivers kuma ta sha kashi da ci biyu da ɗaya a hannun Futuro Kings ta ƙasar Equatorial Guinea. Ana sa ran ganin ƙungiyoyin Najeriya da sun samu gurbin gasar zakarun Afirka ta shekarar 2021 domin Najeriya ta lashe gasar wacce ta yi daidai da ta cin kofin zakarun Turai ta UEFA. Pinnick ya ce bai ji daɗin Kano da Rivers ba, ya ce yana son ya ga kuzari da ƙwazo daga waɗannan ƙungiyoyin wanda suke wakiltar Najeriya a nahiyar Afirka. Ya ce babban kalubale ne ga waɗannan ƙungiyoyin su yi wa abokan karawarsu cin kaca domin samun daman kai ga matsayi na gaba a fafatawar CAF Confederation. Captain Pilas kuma ɗan wasan tsakiya Rabiu Alifele ya kyautar zato za su yi aiki tukuru sai nasara da za ta ba su daman ci gaba da wakiltar Najeriya a nahiyar Afirka. ita kuwa kuma su asanti kwatakwa da ke wakiltar ghana a wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin zakarun afirka ta sanar da labarin nuna wasanta na biyu ta yanar gizo hakan ne zai ba magoya bayan ta daman kallon wasan bayan umarni da hukumar kaf ta bayar na yin wasan ba tare da 'yan kallo ba saboda kaucewa yaduwan coronavirus kuma su asance kwatakwata ta yi kunnen doki a wasanta na farko da takwarata ta kasar mauritania a don haka kwatako na bukatar lashe wasan domin samun damar zarcewa zuwa matsayi na gaba nuwadibu ta kasar mauritania da za ta kara da kwatako a filin wasan accra ita mata ce ta yi damara na ganin ta doki asante kwatako domin kaiwa ga matsayi na gaba a fagen damben boxing kuwa an kiyasta mutum dubu ne za su samu damar zuwa filin dambe domin kallon fada tsakanin gwarzon heavyweight anthony joshua da wani ɗan ƙasar bulgaria kubrat pelev wanda za su yi a ranar 12 ga watan Disamba a Wembley Arena. 'Yan kallo kalilan da za su samu damar zuwa kallon wasan na England ne saboda sassauta dokokin kulle na coronavirus da aka yi a kasar. Hukumomin birnin London sun ce za a tabbatar da an biye wa matakan kariya da kuma sharudan da aka gindaya na kare jama'a daga baza cutar. Joshua dan asalin Birtaniya zai kare kambinsa na hukumar dambin kasa da kasa da yake rike da su ne kamar IBF da WBA da WBO da kuma IBO a fafata wasa da Polev. An shirya yin dambin nasu ne a cikin watan Yuni amma aka dakatar saboda coronavirus. Baba ya kuma makiri sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. A gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. ta kaddamar da shirin fara ba da rigakafi. Ƙananan asibitoci saba'in a birnin Moscow ne suka fara yi wa jama'a allurar rigakafin Sputnik V a yau Asabar, a cewar kwamitin yaƙi da cutar coronavirus na birnin. An samar wa jami'an kiwon lafiya da masu aiki a makarantu da jami'an harkokin al'umma rigakafan saboda suna tattare da babban hadarin kamuwa da cutar coronavirus. Amma banda waɗanda suka zarta shekara 60 cikin waɗanda za su samu rigakafan a cewar rahotannin kafafen yada labarai. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta janye yawancin dakaran amurka daga somaliya bisa umarnin shugaba donald trump da ke ci gaba da kokarin rage shiga harkokin yaƙi da ta'addanci da amurka ke yi a ƙasashen ƙetare bayan zaben ƙasar da aka yi To masu sauraro baki daya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haile da ya haɗa mana shirin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.